يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shiryar da mu da shiryarsa wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shirya gare shi salatin Allah subhanahu wa ta'ala da amincinsa da ɗaukaka da girmamawa su tabbata ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. Masu saurari ba a manta ba a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi mun tsaya a inda muka yi bayanin tafiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa sama, ko muka yi bayani cewa wannan tafiya ta bayyanar da abubuwa guda uku. Na ɗaya ta bayyanar da ƙari da girma da daraja da isa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda ya kirawo shi zuwa sama, kuma aka yi wannan tafiya kashi biyu, kashi na farko daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci al wato Baitul Maqdis daga nan kuma aka yi sama. Sannan muka ce wannan tafiya ta nuna mana girman sallah ta yadda ragowan ibadu aikowa aka yi da su amma sallah manzan Allah sallallahu alaihi wa ya je da kansa ya karɓo. Wannan ya nuna mahimmancin kiyaye sallah da ko matsayinta a cikin addini. Sannan muka bayani cewa mu ma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa an bayyanar da girmanmu da darajarmu sakamakon girma da Allah ta'ala ya ba wa manzanmu sallallahu alaihi wasallama mu ma sai muka girmama da wannan girmamar tasa. Mun yi bayani cewa Allah ya aiko mana manzan da ya fi dukkan manzanni daraja, ya ba mu littafin da ya fi dukkan littafi girma, ya ba mu addini da ya fi kowane addini girma, kuma ya yi mu al'umma da ta fi kowace al'umma girma, sannan kuma ya ba mu wato ainihin zamanin da ya fi kowane zamani girma. To mun yi bayani cewa waɗannan duka sun bayyana a zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ainihin wato Isra'i. To mun yi bayani cewa bayan dawo annabi sallallahu alaihi wasallama daga Isra'i da Mi'iraji ya ba da labari kuma dukkan al'umman musulmi sun gasgata sai wasu masu rauni da kuma kafirai da suka ce su basu yadda ba har sai an nuna musu wata aya da ta nuna cewa za a iya yin doguwar tafiya irin wannan a ɗan gajeren lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce suna da tambaya game da yanayin yadda masallacin Kudus yake da garin Kudus. wanda a lokacin da aka yi wannan tafiya da tsakar dare ne, don haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bai samu daman kallon wasu abubuwa da la'akari da lura da su ba. Amma a lokacin da suka yi wannan tambaya, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mala'ika Jibrilu ya tattaro masa guri ko yanayi ko wannan guri da ya je, kuma aka zo aka nuna masa shi lokacin da suke masa tambaya, shi kuma yana ba su amsa daidai da abin da suka tambaya domin a daidai lokacin mala'ika Jibril ya zo masa da hoto ko kuma mu ce wato ainihin ƙasar ga baki ɗayanta da yanayin abin da suke tambaya ɗin, duk abin da suka tambaya sai nuna ce gashi, gashi, gashi. To, a nan dai an samu wasu daga ciki sun musulunta, wasu kuma da Allah bai shiryar da su ba suka ce kawai rufa'i da aka yi musu da dabara. To, shawa sun ci gaba da yin ƙulle-ƙulle bayan wannan abu ya faru, musulunci ya ƙara ƙarfi, kuma musulmi sun ƙara samun sakewa, wannan mu'ujiza da ta bayyana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ƙara wa na ciki ƙarfi kuma ainihin tasa na waje suna shigowa kuma ta daɗa raunata su kafirai da suka yi ɗamara domin su tuje wannan addini na musulunci. To daga nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya umarci sahabbai da su fara yin ƙaura suna tafiya Madina, domin a lokacin an samu wasu daga cikin mutanen Madina sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har wato ainihin suna ƙoƙarin wato su tafi da wasu al'umman musulmi zuwa Madina domin su kai musu addinin musulunci. To haɗuwa ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da mutanen Madina ya faru ne a lokacin aikin hajji shekara ta sha ɗaya daga annabta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara shiga garuruwa da kasuwanni da wajen shugabannin ƙabilu domin isar musu da saƙon musulunci da kuma yana bin su gida-gida yana cewa ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku taron al'umma ku ce la ilaha illallah za ku tsira wa zai ainihin wato karɓi wannan musulunci kuma ya bashi kariya har ikai inda zai kai Allah zai bashi aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga bin su gida-gida a lokacin aikin haji da lokacin wato ainihin cin kasuwa da kuma yana bin su a masaukai ya yana musu wannan tallan addinin musulunci domin manzo ya fi kowa sanin alherin da ke cikin gaskiya da binta, don haka yake bin su har gida yana kai musu musulunci. To a daidai wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ganawa da wasu daga cikin ƙabilu da suka zo daga ainihin Madina. A shekara ta sha biyu daga annabta a lokacin aikin hajji wanda ya zo shekara ta sittin da ashirin ta ɗari shida da ashirin da ɗaya miladiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da mutum goma sha biyu daga cikin mutanen Madina, akwai As'adu bin Zurara, aufu bin Haris. Rufa'ata bin Amr, akwai Rafi bin Malik bin Ajilan. akwai Ƙutubatu bin Amir, akwai Uqbatu bin Amir bin Nabi, akwai Jabir bin Abdullah, akwai Ma'azu bin Haris. akwai Zakawan bin Abdulqais, akwai Yazidu bin Sa'alaba, akwai Al-Abbas bin Ubada, akwai irin su Abul Hussein, akwai irin su waɗannan su ne cikin mutum goma sha biyu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya haɗu da su a lokacin wato da aka yi bai'atul aqabatul ula. Waɗannan su goma sha biyu sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ƙulla a akan musulunci, kamar yadda Bukhari ya rawaito wato da ainihin daga ɗaya daga cikin wanda ya halarci wannan guri shine Ubadatu bin Samit, Allah ya ƙara masa yarda ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana ku zo ku yi min mubaya'a, a bisa ba za ku yi shirka da Allah ba, ba za ku yi sata ba, ba za ku yi zina ba, ba za ku kashe ’ya'yanku da rai ba, ko ba za ku zo da ƙiran ƙarya da kuke ƙirƙirarsa tsakanin hannayenku da ƙafafuwanku ba, ko ba za ku saɓa min cikin aikin alheri da na umarce ku ba, wanda duk ya cika daga cikinku, to ladansa yana wajen Allah. Wanda kuma ya aikata laifi daga cikin abubuwan nan da na hana, aka yi masa uquba a duniya, to kafara ne a gare shi har a wajen Allah. wanda kuma ya aikata ɗaya daga cikin laifuffukan nan, sannan Allah ya suturce shi ba a yi masa kama shi da laifin ba a duniya, to al'amarinsa yana ga Allah in Allah ya ga dama ya masa azaba in ya ga dama ya masa afuwa. Wannan shi ne mutum goma sha biyu daga cikin mutanen Madina wanda Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya fara haɗuwa da su wanda suka fara ƙulla yarjejeniya ta musulunci. Bayan gama aikin hajji aka tura jakadan farko zuwa Madina tare da waɗannan mutane shine Mus'ab bin Umair al'abdari suka tafi tare da shi ya je sauka a gidan As'adu bin Zurara, ɗaya daga cikin wato manyan sahabbai da ainihin wato suka karɓi wannan bai'a ta farko da ake kiranta bai'atul aqaba al'ula. To a shekara ta sha uku daga annabta wanda ya dace da watan Yuni ɗari shida da ashirin da biyu miladiya, mutum saba'in da bakwai daga cikin mutanen Madina musulmi suka zo aikin haji. sun kuma nemi su gana da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a ɓoye ba tare da ƙwarai shawa sun sani ba, don a lokacin ƙwarai shawa, suna da labari cewa da awar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da musuluncinsa ya fara samun karɓuwa a waje, tunda su sun ƙi karɓa, sun ƙi yarda, sun ƙi aminta, kuma sun ƙi su kuma suna azabtar da masu yi, to Allah da rahamarsa sai ya ba mutanen waje suka zo suka karɓa. To sun ji wannan labari, don haka lokacin da aka zo aikin hajji na shekara ta gaba, mutum saba'in da bakwai suka zo daga cikin mutanen Madina aikin hajji, kuma annabi sallallahu Alaihi wasallama ya nemi zai gana da su, amma ya ce a yi abin asirrance yadda babu wanda ya sani, domin idan labari ya kai wa ƙwarai za su iya kai musu farmaki ko kuma su hana taron ma baki ɗaya. Da haka aka shirya wannan taro da tsakar dare, bayan an shirya yadda za a haɗu da tsakar dare manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya taho shi da Abbas bin Abdulmuttalib. Abin mamaki a wannan lokaci Abbas bai musulunta ba, amma Abbas yana ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗaya yake gare shi, ƙabila ta haɗa su, dangi ya haɗa su, yare ya haɗa su, ƙasa ta haɗa su, da haka zai iya ba wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kariya ko da addininsu bai zama ɗaya ba, ko ba zai yarda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tafiya tsakar dare zuwa ga wasu mutane da shi bai san su ba, ta iya yiwa wani abu ya faru wanda ba zai masa daɗi ba. da haka Abbas ya yadda zai ɓoye sirri kuma zai raka manzon Allah sallallahu zuwa ga wannan muhimmiyar ganawa wacce aka shirya ta da tsakar dare kuma aka ce a taso wanda ya tashi ya taho wanda bai tashi ba ka a tashe shi domin kada ƙoƙarin tashinsa ya sa wanda ba a shirya taron da shi ba ya zo wato dai an bi dukkan mataki an ɗau dukkan mataki da ya dace domin ba wannan karo tariya hayyaci ci nasara kamar yadda Jabir ya bayyana yadda mubayar ta kasance a ruwayar da Imamu Ahmad al-Imamu Ahmad da Imamu al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra da kuma ainihin wato Imamu al-Hakim da Ibn Hibbana da Ibn Hisham su ruwaito da sanadi sahihi cewa Jabir dan Abdullahi wanda ya zo wannan mubaya'a ta biyu yana cewa muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi sallam abu same zami maka mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce abu sa ji da bi ku yi mubaya'a cewa za ku ji duk abin da na faɗa sannan za ku bi, a lokacin da kuke nishaɗi da lokacin da kuke kasala, sannan kuma za ku ciyar da dukiyarku wajen taimakon addinin musulunci a lokacin yalwa da lokacin kunci, sannan za ku tsaya wajen yin umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummuna, kuma za ku tsaya yin wa'azi da isar da saƙon Allah wato ba tare da tsoron zargi mai zargi ba, kuma ainihin za ku taimaka min idan na zo garinku, kuma za ku kare ni kamar da kuke kare kanku da ’ya'yanku da matanku, sannan kuma za ku tsaya tare da ni a kowane yanayi da kowane hali, in kuka yi haka, ku kuma Allah ta'ala zai saka ku a cikin aljanna. Da wannan aka ƙulla bai'atul aqba saniya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan mutane. Bayan ƙulla wannan bai'a ne aka zaɓi wakilai mutum goma sha biyu, tara daga ciki suna cikin Khazraj, uku kuma daga Aus. Mutum goma sha biyu kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓa akwai as'adu bin zurara akwai sa'ad bin rabi akwai abdullahi bin rawaha akwai rafi' bin mali akwai barra'u bin ma'ruf akwai kuma abdullahi bin amr bin hazam akwai ubadatu bin thamit akwai sa'ad bin ubada akwai al munziru bin amr waɗannan su tara daga khazraj suka fito sannan akwai mutum uku daga cikin aus akwai usaidu bin hudair bin simak akwai Sa'adu bin Haithama bin Al-Harith, akwai Rufa'ata bin Abdul Munzir. Waɗannan su ne cikon uku da suka bayar da mutum goma sha biyu, wanda Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya zaɓo su a matsayin wakilan ragowar, su kuma za a yi ganawa da su ta musamman su zama sun wakilci ragowar waɗancan mutum saba'in da bakwai. To waɗannan bayan an ware su annuƙaba, wato zaɓaɓɓun mutane wakilai waɗanda za su wakilci waɗancan mutane saba'in da bakwai a wajen wannan yarjejeniya da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kulla da shi da mutanen wato Madina a wannan al'aqaba saniya. Duk da yake labari ya kai wa shawa na wannan haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da wato ɓangaren mutanen Madina, wanda kuma sun samu labari a haɗuwarsu ta farko, har wato ya zauna da mutum goma sha biyu, kuma sha biyun nan musulmi duk musulunta, kuma sun tafi da wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina Mus'ab bin Umair kuma ya je ya ci gaba da karantar da su Alkur'ani da yin wa'azi har an yi tasiri gashi a zuwansa a shekara ta gaba sun zo da mutum saba'in da bakwai musulmi. To wannan haɗuwa da aka yi Quraysha sun ji labari, amma labarin ya zo musu a makare, domin a lokacin an riga an yi haɗuwar har ma kuma an rabu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma gida, su ma sun koma masaukansu. to amma suka dinga bi su samu cikakken labari duk wanda suka je suka sama sai ce shi bai san da wata haɗuwa da aka shirya yau da daddare ba in ma an haɗa ta to shi bai sani ba ba su dai samu cikakken labarin me ya faru ba dan da san samu cikakken labari in ma dai su farwa waɗannan mutanen Madina waɗanda suka kulle yarjejeniya da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma su fito da wani ɓatanci da zai raunata mutanen wato ainihin Madina a wannan wato bai'atul aqaba athaniya wannan su ne aqaba guda biyu da aka yi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da ainihin wato mutanen Madina. Da haka duk bayanin da malamai suke akan bai'atul aqaba al'ula da bai'atul aqaba saniya wannan shine abin da ya faru game da wannan aqaba ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ainihin wato mutanen Madina. To yanzu gashi kenan musulunci ya fara ƙarfi a Madina. kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya musanya masa wato wahalar da ya sha a maka da samun mutanen Madina, wahalar da ya sha ta shekara goma sha uku yana kiran mutanen maka, su ba su karɓa ba manyan, kuma idan ƙananan sun karɓa a azabtar da su, mafi yawa waɗanda ba a yi musu azaba ba mai yawa sai waɗanda aka ga suna da dangi masu ƙarfi waɗanda za su ba su kariya. تراهم قد ألجموا a كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا bayan Qurayshawa sun ga musulmi sun fara yin hijira zuwa Madina don bayan wannan abu da ya faru na yin aƙaba a saniya sai sahabbai suka fara wato ƙauracewa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama suna komawa madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya muku izini kamar yadda da na baku umarni ku yi hijira ku tafi zuwa ainihin wato habasha a hijira ta farko da ta biyu yanzu kuma an samu wani gurin ma da za ku iya zuwa ku fake akwai ƴan uwanku musulmi a can, da aka yi umarce su da su yi hijira su tafi ainihin wato Madina. To, sahabbai sun yi hijira zuwa Madina kuma suka dinga sulalewa ɗaya biyu ɗaya biyu saboda lokacin da suka fahimci ana ƙauracewa a ɓoye, sai suka sa wato ainihin masu tsaron hanya aka tsatsare hanyoyi, aka ainihin dinga tare mutane, ana ƙwace musu dukiya, ana yi musu duka. Kamar yadda ya faru ga sahibin Romi, ya taho da tarin dukiyarsa zai wuce, aka ce suka tsare shi suka hana shi tafiya, ya ce, To, kun gani fa, gwani ne wajen harbi, idan kuka ce ba za ku banni na wuce ba, zan ta harba kibiyata, kuma kun san duk wanda na harba masa kibiya da wuya ba ta same shi ba. kafin ku kashe ni na kashe adadi mai yawa daga ainihin wato cikinku, don haka ku ƙyale ni na hijira, suka ce mu ba wai mu yadda kai hijira ba ne, amma wannan lodi-lodi na dukiya da za ka fita da ita, bu mu yadda ka fita da kokobo daga maka ba, kamar da dama can lokacin da ka shigo maka ka da kokobo. Ice to yanzu in na bar muku dukiya ta ga baki ɗaya, za ku ƙyale ni na hijira, suka ce me zai hana, Ya ce to na ban muku dukiya ga baki ɗaya ku bannu na fita na je ne addinin Allah Shi da labari ya kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Suhaibu ya rabauta Suhaibu ya rabauta Suhaibu ya rabauta ya bar duk abin da ya mallaka saboda Allah subhanahu wata'ala da kuma musulunci a wannan lokaci ne kuma Abu Salama da matarsa Ummu Salama da ɗansa Salama suka ainihin wato yi niyan hijira har sun je bakin boda aka tare su suma aka kwace matar ita Ummu Salama ‘yan uwanta suka kwace ta, shi ma Abu Salama aka kwace ɗansa, aka ce sai dai shi ya hijira, amma ba za a bar matarsa da ɗansa su hijira ba. Abu Salama ya kama hanya shi kaɗai ya tafi Madina, matarsa kuma aka maida ita gida, ta zauna ta yi ta kuka an ce sai da ta shekara guda kullum tana fitowa bakin hanya ta zauna ta yi ta kuka har sai rana ta faɗi. To daga cikin wani mutanen Makka ɗin wanda shi a lokacin ma bai musulunta ba, izo ya same su ya ce amma dai abin da kuka yi ɗin nan shine ƙarshen rashin mutunci. ku hana baiwa Allah ta yi addini, ku hana ta tafi mijinta, ku hana ta kaza kaza kaza. Suka ce, To shi kenan tunda ka sa baki mun kyale ta ta tafi. To suka sakan mata ɗanta Salama, ta ce ita kaɗai da ita da ɗan nan nata suka kama hanya. Har wato sun ci kama kilomita ɗari da ashirin, sai suka haɗu da wani mutum wanda ainihinsa shi ma ba musulmi ba ne a lokacin, amma sai yake ce musu, lalle wato akwai ba zan baki ki yi tafiya ke kaɗai a cikin wannan dajin Allah ba. zan miki rakiya sai na kai ki har bakin Madina. Don haka ya mata rakiya sai da ya kai ta har bakin Madina sannan ya juyo. Ita da kanta take ba da wannan labari a cikin ingantacciyar waya cewa sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi sun haɗu wato da wannan mutum kuma ta ga irin kirki da mutunci da ya nuna mata tare da cewa addinin su ba ɗaya bane har ya raka ta bakin ainihin wato Madina. Akwai irin su Umar bin Khattab wanda ruwayoyi sun zo cewa lokacin da zai fita ya fita tare da wasu sahabbai su hudu suka yi hijira. Wata ruwaya ma ta zo cewa ya sa ɗansa Abdullahi bin Umar a kan raƙumi, shi kuma ya hau doki ya zara takobi ya ce, To, ni zan yi hijira, don haka duk wanda yake so matarsa ta zama ta shiga ta kaba, ɗansa ya zama maraya, iyayensa su yi asarar ɗato ya biyo ni. Duk da yake malamai sun da'afa isnadin wannan ruwaya, amma dai Umar jarumi ne. A ranar Alhamis ashirin da shida ga watan Safar shekara ta sha uku daga annabta, wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan Disamba ɗari shida da ashirin da biyu, wato bayan wata biyu da ƙulla mubaya'a ta mutanen Madina da kuma soma hijira ainihin wato zuwa garin Makka. Ƙwarai suka kirawo wani babban taro suka ƙulla wata babbar yarjejeniya, wato wacce za su ƙulla wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama a ranar Alhamis ashirin da shida ga watan safar shekara ta sha uku daga annabta wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan Disamba ɗari shida da ashirin da biyu, wato bayan wata biyu da ƙulla mubaya'a da mutanen Madina da kuma soma hijira. Ƙurashawa suka kira wani babban taro mai hatsarin gaske, kuma wakilai daga manya na ƙabilun wato Makka suka halarci wannan taro domin za a ɗauki wani mataki mai hatsari shine na kawo ƙarshen wannan wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wanda suke ganin ’ya'yansu da matansu da bayansu, da sauran al'umma ga baki ɗaya suna ta karɓa. Wannan babban taro Abu Jahil bin Hisham ya wato halarta da dukkan manya-manyan waɗanda ake ganin su ne manya a Makka, kusan su sittin da wani abu suka halarci wannan taro, wanda aka kira shi a darun na dawa. A wannan taro Qurayshawa sun kulla abubuwa masu yawan gaske waɗanda ta hanyarsu suke so su kawo ƙarshen addinin Musulunci. Waɗannan fitattu a manyan fitattu a wannan taro da aka kira domin ɗaukar mataki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wato sun haɗu kuma sun fitar da wasu matakai guda uku da za su ɗauka domin kawo ƙarshen wannan abu da suke ga ya addabe su shine yaɗo addinin musulunci da yin ƙarfinsu a tsakanin ‘ya'yansu da matansu da zuriyarsu da kuma gashi baƙi sun fara zuwa suna karɓa. To nan za mu tsaya sai a mako na gaba za mu ɗora ta yadda ta kwashe tsakanin wato ainihin wannan taro da Quraysha suka kira da ko matakin da suka ɗauka da kariyar da Allah ya ba wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a madadin shugaban wannan shiri Umar Sa'idu Tudun Wada mai ɗaukar mana shiri Malama Hassana ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان